zo kana neman yarinya iyayenta sun ɗaure maka gindi cewa za su auren maka ita amma ta ce ba ta son ka duk lokacin da mace ta buɗe baki ta ce ba ta son ka wallahi ka haƙura kuma Allah zai baka wacce ta fita man taraka shay'an lillah awwadahu Allah mimman huwa khairun minhu wanda ya bar abu dan Allah Allah zai canja masa da abin da yafi alheri kuma wa siwaha kathir mata ba ita ba suna da yawa